بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلف أكله والزيتون والرمان مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه فكلوا من ثمره إذا كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضعن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرمها أم العنفين أما اشتملت أما اشتملت عليه أرحام العنفين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حرم عن الأنثيين أما اشتملت عليه أرحم الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وساكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله الكذب ليدل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أدري فيما أوهي إلي محرما على طائم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتة أو دما مصفوحا أو لهم خنزير فإنه رجس فإنه رجس أو فسقا أحل لغير الله به فمن اضطر غير باج ولا آد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kuma bakwai ga watan safar safar ko hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu da ɗari hudu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku miladiyar annabi isa alaihi salamu akan kaddarawa shekara dubu biyu da hudu har yanzu dai ci gaba da karatunmu muna nan suratul anbiya'i sura wadda allah ka bayanin cewa aƙidar annabawa dukkaninsu guda ce ita ce aƙida ta tauhidi tabbatar da babu wani abin bauta da gaskiya sai allah sannan kuma sura tana karantar da cewa annabawa Allah yana jarabtar su da jarabawoyi kala-kala amma kuma Allah zai kawo taimako nai ya zan jarabawoyin da ake jarabta annabawa ba zai kawo tangarɗa ga wannan sako da Allah ya aiko su da shi ba wannan shine abin da sura ke karantarwa to Allah ya jero wasu ƙissoshi guda goma jere da juna cikin wannan surat. Don me don ya karantar da annabi ne Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama cewa annabawan da na gabace ka ga irin yadda sun kai fama da mutanensu ga irin yadda sun kai rayuwa ta da'awa. Rayuwa cike da jarabawoyi da wahalhalu kala-kala. don me don ya zan ban hankuri da lallashi da ɗebe takaici ga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da irin abin da yaka haɗuwa da shi ga mutanen makka lokacin nan to mun faru kissa mun yi kissa ta farko muna cikin ta biyu sai lokaci ya ƙare muna kissa ta biyu ita ce kissa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kun ji irin yadda annabi ibrahim ya faru da awatai annabi Ibrahim da awatai da cikin gida ya fara ya samu kai ne ƙarƙashin wani uba kan kangararre wanda yake kafiri shine azara kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari don haka annabi ibrahim bai yi ƙetare ba sai ya fara wa'azi ne da cikin gida kamar yadda allah ya umarci annabi sallallahu alaihi a cewa a ashira ta kala aqrabin kai manzon allah ka gargadi danginka mafi kusa wato danginka na kusa annabi ya tara dangi ne na kusa ya ida muhu saƙon allah wannan shine ƙa'ida ta da'awa don haka annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda allah ya bamu labari suratu maryam kaga sai ya fara da mahaifi na azar bayan ya gama wa'azi gida duk da yake wa'azin dai bai samu shiga ba saboda dama allah ya hukunta uban kafiri zai mutuwa kun gane ko daɗa lokacin sai annabi ibrahim ya shiga cikin gari to ya eh, dama mutanen garinsu kuma mushrikai na kala-kala akwai masu bautar wata akwai masu bautar taurari akwai masu bautar rana to waɗannan mutane na canfa cewa su ne allolin sama to allolin sama sun wa masu bautar su nisa don haka kowane allah na sama yana da bukata ga a riƙe wani allah nan ƙasa wanda za a bauta mai shi zai ɗaukar bautan nan shi allah na ƙasa ya kai ma allah can na sama don haka akan haka su wa'annan mashirikan na zamanin annabi ibrahim wassalam masu bautar rana da wata da taurari sai ya yayi nashi gumki gumkin gashi a allan ƙasa shi zai ɗauka wannan bauta da sun ka yi sai ya kai ma allan sama kun ji irin yadda annabi ibrahim wassalam ya yi fama da dukkaninsu ko kamar yadda kissa ta gabata suratul an'ami sannan kuma annabi ibrahim bai tsaya ga jama'ar garinsu ɗaya ba har da hukumar su sai da ya yi faɗa kuma allah ya kawo mai wata jarabawa lokacin nan annabi ibrahim ya rayu ƙarƙashin mulkin wani hatsabibin basaraki wani basaraki mai ƙarfin mulki ba irin masu mulkin yanzu gaba da ya ji ana labarin allah ya sa aiku sai ka ji zuciya ta ta mirɗa ciki na ya mirɗa sarkin da annabi ibrahim ya yi zamani ƙarƙashi na bai gudun juyin mulki in ba ma magana juyin mulki ba sarkin ma ya naɗa kai ne ba husan da wani Allah ba mutanen ƙasar na illa shi sai ga annabi Ibrahim ya zo da da'awar cewa na maruzu ba Allah ba ne kun ji irin yadda sun kai takasa kaina da sarki na maruzu da annabi Ibrahim kaga ashe wannan ya nuna da'awa in dai ta gaskiya ce to ba wai za a tsaishe ta ga talakawa ba kawai su da basu da mulki a'a har masu mulki in sun yi abin da ba daidai ba dole na a yi musu nasiha kun ba za a damu da irin ƙarhin mulkin su ko irin musibar da aga hannuwansu ba an san duk inda an ka ce mai mulki kuma a zalumi to sai dai in Allah ya kare ka to amma zalunci ne da irin hatsabibanci ne bai hana a yi mai wa'azi sadda duk ya taɓa abin da na addini to dole shi ma a taɓa shi a nuna mai abu kaza da kai ba daidai ba ne to wannan shi addawa amma in da'awa ta tsaya ga talakawa kawai waɗanda ba su da ƙarfi ba su da mulki to kaga wannan ai ba a ce mata da'awa kun gane ko to karatunmu na ƙarshe mun tsaya inda annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi arangama da sarkin zamani ne shekaran jiya ya kamata a ce mun isuwa to saboda rasuwar ɗan uwanmu malam bello kamar da yadda kun ka sani allah ya ƙaddari shekaran jiya ba a samu yin karatu ba ko hmm. muna roƙon allah shewa bello gafara zunubai na manya da ƙanana Allah shi yafe mai wannan mutuwa Allah ya sa ta zan hutawa gare shi iyali ne kuma da ya bari muna roƙon Allah ya ishe su kada Allah ya walakanta su da shi da sauran musulmi duka sauran yan uwa musulmi waɗanda suka gabace mu irin su mallam bello jabo irin su mala attahir birnin magaji da sauran yan uwa dai duka manya da ƙanana maza da mata musulmi waɗanda sun ka gabace muna roƙon Allah ya gafarta musu gaba ɗaya mu kuma da annan raye in ta mu ta zo Allah ka arzita mu mutuwa da kalmar shahada Allah ka sa maganar mu ta ƙarshe ta zamo la ilaha illallah saboda hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda magana ta ta ƙarshe ta zamo la ilaha illallah to zai shiga aljanna don haka muna roƙon Allah ya sa la ilaha illallah ta zamo ita ce maganar mu ta ƙarshe cikin magabata akwai wani malami yana kwanci baya da lafiya sai wasu sun ka zo sun ka mai tambaya a karmakallahu mi afalalar cewa alaƙana ma marashi lafiya la ilaha illallah sai ya ce akwai hadisi ingantacce wanda imamu abu dawud da hakim suka ruwaito hadisin mu'azub na jabalin sai malamin ya jawo hadisin da isnadi haddathana an fulan an fulan an fulan an mu'adh ibn jabalin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala man kana akhir kalamihi la ilaha illallah yana faɗin haka shi ma sai an kaza da rayuwa tai kaga shi ma sai la ilaha illallah ta zan karshen magana tai to muna roƙon Allah la ilaha illallah Allah ya sa ta zan karshen maganar mu Eh, marasa lafiya Allah shi ba su lafiya waɗanda kuma sun ka riga sun ka cika muna roƙon Allah shi musu gafara to yau kuma za mu ci gaba dangane da irin waɓasar da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi za mu ci gaba da da'awa annabi Ibrahim za mu tashi suratu shu'ara Allah maɗaukakin sarki ya ce wa tulu alaihim a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim واتل عليهم نبع إبراهيم إذ قال لعبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنزل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون ينفعكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا لها عابدين shine Allah maɗaukaki cikin suratu shu'ara waɗannan ayoyin sai Allah ya ce wa talu alaihim ya kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka karanta akan su akan kafiran makka waɗanda annan suna jayayya da kai da sauran yahudawa da sauran makiya Allah duka karanta musu na ba Ibrahim labarin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam Ibrahim ga da mun ka fara labari ne sati uku da sun kauce to ka karanta musu labari ne if qala li abihi lokacin da yace ma baba nai wa qaumihi da mutane nai ma za ta ne wai menene kuke bauta ma ta ne me kuke bauta kaga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya zo kenan eh, wa uba ne da sauran jama'ar garin su wa'azi sai ya zo musu da wa'azin da siga ta tambaya tambaya kuma wannan ta gace da musantawa da kuma wawantar da hankulansu wai mi kuka bauta ƙaluna abu da asnaman ko sai suka ce muna bauta ma gumaka ne kaga su kuma babu kunya babu tsoron Allah babu faɗuwar gaba sai sun ka faɗa mai don me saboda su ba su taɓa ɗaukar cewa bautar gunki wani abu ne wanda baya da kyau ba don haka gaba gaɗi saboda su eh, sun ɗauka abin da suke bisa gari shi daidai ne sai sun kace na abu da asnaman muna bautar gumaka ne fana zallu laha akifina kun muna zamowa masu lizimta ga bauta mata kun gane ko kaga sun faɗa mai abin ya tambaye su kuma sun ba shi amsa kuma amsa wadda ta dace me kuka bauta sun ka ce gumaka muka bauta kuma gumakan gada da kan gani kan lalle no goyen back muna nan muna ta lizimta babu dare babu rara kullun cikin bautar su muke قال هل يسمعونكم قال هل يسمعونكم iz tad'un أو ينفعونكم أو يضرون to قال sai annabi ibrahim عليه salatu والسلام sai yace musu ya tambaye su yace hal yasma'unakum wai to guma kan ga da annan kuna bauta kuma kun ce babu ja da baya ga bauta musu ba za ku gushe ba kuna masu bautar su shin hal yasma'unakum wai suna jin ku iftada'una lokacin da kuke kiran su in kun ka kira lokacin da kuka kiran su kuna bauta musu wai suna ji auyan fa'unakum ko ko suna amfanar ku da wani abu in kun bauta musu auyan durruna ko ko suna cutar da ku in kun ki bauta musu kaga ga tambayoyi na waɗanda in dai sun ba da amsar su to yanzu manufa annabi ibrahim za ta hito kaga ya zo da uh, nasiha amma kuma nasiha sai ya sa wata cikin tambayoyi ko wanda kaga in dai sun yadda sun ba da amsar waɗannan tambayoyin to yanzu ga annabi ibrahim zai kai ga mataki na ƙarshe na yan wa'azi su da bakin su za su faɗi kenan guma kan basu da amfani to me amsar da sun ka bai qalu bal wajadna ba ala kadhalika fa'alun dama ka hujja kafiri annan <laughs> eh qalu sai suka ce bal a'a in mun bota musu babu wani amfani da suka iya bamu in ma mun yi musu tawaye mun ki bota musu babu wata cuta da suka iya muna to ina tambayar ka don Allah abinda in ka bota mai bai amfanin ka da komi don Allah mi annaba ta lokacin ga bota mai sannan kuma abinda ko baka bota mishi ba kun babu wata cuta da yake iya ma to mi an mi anna lazimta ta kuma eh kaga eh, shi na yace don ɗin su tona uwayensu asiri sai sun ka ce bal a'aha babu wani amfani da muka samu ga bautarsu ko wata cuta in mun ka bauta musu me ad dalilin mu na bautarsu suka ce wajadana aba ana kazalika yaf'alun mun samu ubannin mu kawai kamar haka suke aikatawa kenan wannan bautar ba akan ba ala basiratin muka yanta babu wani dalili na shari'a iyaka dai mun gada ne kawai ga uwayenmu to kaga nan sun yi kwashe sun tuna mu uwayensu asiri ashe ya nuna muguntar ga da annabi ibrahim ka sun ya jingina gare su ya nuna musu ai bota gumaka aibi na to kaga sun liƙa hadda uwayensu ashe hadda uwayensu mushrikai sun ka mutu masu aibi kun gane ko sun ka ce wajadna aba ana kazalika yaf'alun qala qala fara'aytum ma kuntum ta'budun أنتم wa الأقدم هنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين dama أبن da annabi Ibrahim ka son a ce kenan kuma gashi sun ce kaga sun yi shaida da bakinsu cewa gunki baya da wani amfani ko botar banza ta aka yi mai in dai ka bota mai babu wani amfani da zai iya baka in ma ka yi mai tawaye ka ƙi bota babu cuta da zai iya ma to Allah fa shi ko Allah kan in ka bota mai akwai amfani aljanna na can wadda duniya ba mai iya misalta ma daular da a cikin aljanna kamar yadda ya zo cikin hadisi fi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala bashir ala qalbi basharin qattu cikin aljanna akwai abin da ijiya ba taba gani ba na ni'ima kunne bata taba jin labari ba na ni'ima sannan wannan ni'ima bai taba gittawa ga tunanin zuciya ba ko da ga zuciya ta yi tunani nai to babu zuciya da ta taɓa tunanin a haƙiƙanin ni'ima da a cikin aljanna kaga ashe kenan masu bautar Allah kaga su sun ɗaure akuyar su ga magarya. bautar tana da amfani ga amfanin da suka samu sannan kuma aljanna na can ita kuma wadda da za ka kashe rayuwarka gaba ɗaya cikin daula hadisi ingantacce ya ce da za a ɗauko wanda ya fi kowa zama cikin nema duniya a tsoma shi tsomawa guda cikin wuta a fitar da shi sai a tambaye shi bawan Allah ka taɓa sanin abin da aka ce mu ni'ima sai ya rantsuwa da Allah ya ce wallahi tallahi bai taɓa sanin abin da an ni'ima ba ya tsoma wagga da an kai mai ya hosun wuta ya manta sai duk ni'imar da ya shawo cikin aljanna eh cikin duniya eh eh, eh baka san hosu ba <laughs> eh? <laughs> eh ba ba haushe na ba an tsere bai <laughs> to bacci da <laughs> eh to a a dimi dimi ai ba hausa ta ba hoso aka cewa <laughs> eh baka san hosu ba a to ka koma ƙauye to shi da kaga in ba a bauta ma Allah ba kuma kaga Allah yana da wuta ko wanda wutan nan kuma babu bala'i irin ta muna roƙon Allah ya tsare mu daga wuta kamar yadda Qur'ani ka cewa eh, eh, rabbana innaka man tudkhilin nar ta akhazaitahu ya Allah duk wanda ka shigar wuta ka kunya tashi. muna roƙon Allah ya tsare daga wuta to sai sun ka ce a gumakan mu ko mun bota musu basu da wani amfani in ma mun ki bota musu babu wata cuta da za su yi muna kala eh, iyaka dai abinda addalilin mu na bota musu don mun iskan mu uwaye kawai suna yi mun gada ga uwaye kaga ashe kenan hujjan mun gada ga uwaye hujjar kafirai ta bai kamata a ji wannan magana ga bakin musulmi ba musulmi kan in ya aikata wani abu ko ya faɗi wata magana an ka tambayi mi dalili dalili ne shine Allah ya ce haka ayat Qur'ani ko ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka hadisi ingantacce kun ba rubabben hadisi ba da ifin hadisi a'a hadisi ingantacce shi a hujja wanda bai inganta ba hujja na ba mu gare mu kun gane ko ba mu ma jingina abinda bai inganta ba ga manzon Allah to waɗannan biyu su dalili ga musulmi al'ilmu ƙala Allah ƙala rasuluhu ƙala sahabatu laysa khulfun fihi ilimi kan Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah ya ce babu sabani ciki na wanga shi ya ilimi amma duk abin da ba ukun gaba to wannan sai dai a ce mai yaya ko dubaru ko tambada in kana so kun ga duk abin da ya wuce ukun ga ya zan tambada <laughs> eh eh shehin dariƙa ya ce kaza kaga wannan tambada ɗaya ta shehin ɗariƙa bakin mina balle ya magana cikin addini ko ko mallamin mazhabin ma ya ce kaza mazhabin kun ma wacce ai mazhabat balle har ta samu mallami sannan mallamin nan na mazhabi ku bakin mina kuma ga addini ba bakin kowa na ba don haka ga ashe maganar malamin mazhabar ku ko maganar shehin ɗariƙa ko wannan duk ba magana ta ba abin ɗauka cikin addini magana abin ɗauka Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce wannan shi ya ilimi muna roƙon Allah ya shirya da mu to shine sai annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce musu kala sai ya ce afara aitum ma kuntum shin kun ga abubuwan nan da kun ka zan kuna bauta ma antum wa aba'ukumul aqdamun da ku da uwayen nan naku da daddu waɗanda na wuce sai ya ce fa innahum aduwwul li lalle su gumakan nan da kuka bauta da ku da uwayen ku makiya ne gare ni ku shaida ku ji ta ga baki na babu ni babu su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 yace ni kan ba zan bauta ma komi ba in bancin ubangijin halittu kaga Allah kenan ko Allah shi zan bauta ma rabbal alamin ubangijin halittu kaga tashin farko annabi Ibrahim ya fara lifayin din ubangiji ne dalilin da yasa ya ka bauta me ad dalilin da yasa zai bauta mai don shi ya halitta duk halittun da kuma gani duniya wanda yayi halitta halittun duniya ya kamata a bauta mai ko bai kamata ba kaga ya kamata amma gunki kuwa bai halitta ba kai ma da ka bauta ta in halitta ta sai dai a ce kai ka halitta shi don kai ka sassaƙo shi da gatarin eh, eh, ko ko kai ka te kasuwa da kuɗin ka sawo shi ashe in bauta ta inda ga hankali kai shi ya kamata ya bauta ma ba kai ka bauta mai ba kun gane ko to sai ya ce fa'in nahum a li illa rabbal alamin lalle gumakan nan naku da kuka bauta ku da uwayenku makiya ne gare ni kun ba zan bauta ma kowa ba illa ubangijin halittu wane ne ubangijin halittu allazi khalaqani fa huwa yahdin wallazi huwa yud'amuni wa yaskin wa idha maritu fa huwa yashfin wallazi yumitni thumma yuhyin والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين to kun ji sai kamar mai tambaya ya yi tambaya to annabi ibrahim eh, ibrahim mun ji ka ce zaka bauta ma gumakan mu ba wanda zaka bauta ma illa ubangijin halittu to shi ubangijin halittun tunda kace ka ce gumakan mu ba su yi komi ba su da amfanin komi to shi me amfani ne da zai saka bauta mishi sai annabi ibrahim ya kama jero musu kun gane ko sai ya ce allazi khalaqani ubangijin halittun nan wanda zan bauta mu shine wanda ya halitta ni wannan da ya halitta ni fa huwa ya hadini kuma shi ke shiryar da ni kun gane hausat shi ya halicce ni kuma shi yake shiryar san ga al'amuran rana duka shi yake shiryar san kun gane hausat wallazi huwa yut'imuni kuma wanda yake shine yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni ma'ana abinci na da abin sha na duka halittuna na na ubangiji kuma horewa taita in bai so ba sai in yi ni da ƙarhi na amma ina jin yunwa sai ga mutum gashi majiyi ƙari amma yunwa ta kai mai irin ta kai mai kun gane ko don me saboda a ƙarhi ɗaya Allah ya bashi Allah bai hore bai har yadda zai samu abinci ba ka ga ashe kenan daidai da abin da zaka ci horewa ce ta ubangiji kun gane ko to sai annabi ibrahim ya ci gaba da lisahin ayyukan ubangiji ne wanda zai bauta ya ce allazi huwa yut'imuni wanda yake shi yake ciyar da ni wa yasqini kuma shi yake shayar da ni wa iza maridtu kuma in ni rashin lafiya kaga saboda girmamawa ga annabi ibrahim zuwa ga ubangiji ne bai ce wanda kuma ka sa min rashin lafiya ba don ya girmama ubangiji ne sai ce in ni rashin lafiya fa huwa yashfin shi yake warkar da ni ashe duk wanda yake in rashin lafiya ta kan ma babu inda za ka samu lafiya sai gare shi ya cancanta abota mai ko bai cancanta ba ya cancanta don haka annabi ibrahim na da hujja ta bauta allah ko baya da kaga yana da wa idza mariltu fa huwa yashfin wallazi yumituni kuma wannan wanda ke kashe ni thumma yuhyin sannan rana kiyama kuma sai ya saki tayar da ni kaga kenan ubangiji na yana da iko na kashewa da kuma rayarwa kaga wannan duk dai karantar suwata cikin halshe mai kyawu halshe mai tafshi zai hikima annabi ibrahim kawai mutane ne ko wallazi atma'u yace kuma wanda nake wanda nake fatar an ya gafira li khati'ati ya gafarta min laifuffuka na yau madina ranar sakamako ranar kiyama kenan laifuffukan da annan ina aikata nan duniya kuma ranar kiyama ina fatar saboda bautar gada ne mai yafe mini muna roƙon Allah shi ya yi mana bautan mu don haka annabi Ibrahim ya bauta mu wanda ya kamata a bauta ma koko ya bauta mu wanda ya kamata a bauta ma kaga ashe abin bautar annabi Ibrahim ya yi abin bautan mushrikai kun gane hausar to amma duk dai waɗannan hujjoji ka san Allah ya faɗa ma annabi ne yace innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa alamu bil muhtadi lokacin da amin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo wa Fati Abu Talib uban sayyidina ali manzon Allah ya zo ya neme wa'azi ya ammi qul kalimatan ilaha illallah kalimatan wahidatan ahajju laka biha inda Allah yawmal qiyama ya kai ammi ka ce la ilaha illallah kalma guda wadda zan yi ma hujja da ita wurin Allah rana kiyama a saka aljanna su Abu Jahal dan Hisham da shi da wani tsohon kayari sun ka zo sun ka dahi Abu Talib wallahi kakka shiga addinin ya raka ba abin abin hadi don a ƙarshe dai ya mutu haka nan bai dai ce la ilaha illallah ba to shi na rayu annabi ta ɓaci sai Allah ya saukan mai wannan a yi hankuri haka Allah ya nufo innaka la a man ahbabta baka ya shirin da wanda kake so walakin la ya hadi ya sha. Allah shi yake shirin da wanda yake so to kaga duk hujjar dai da ya kamata a ce an ba bil adama ta nuna mai cewa ba wanda ya kamata a bauta ma illa Allah subhanahu wataala annabi Ibrahim ya ba mutane ne ko amma kun ba ta yi amfani ba don me saboda Allah bai kaddaro su da samun shari'a ba kaga wannan don ya nuna maka kai mai wa'azi iya kakka wa'azi fa shirya su ba ga take ba kun gane ko ga annabi ibrahim ya kasa shiryar da uba ne da mutanen garinsu ga annabi muhammadu can sallallahu alaihi wasallama ya kasa shiryar da amminai to don haka ashe don ya nuna ma kai mai wa'azi ba kai ka shiryar da mutane ba Allah ka shiryar da wanda ya ga dama muna roƙon Allah ya shiryar da mu gaba ɗai Allah ya shiryar da al'umma annabi gaba ɗai to annabi ibrahim dai kaga ya dai musu wa'azi ko wannan Allah ya hikaito don ya nuna ma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama irin waɓasar da annabi Ibrahim ya yi tsakani ne da mutane ne irin kalubalen da annabi ya fuskanta tsakani ne da mutane ne to naɗa da dai annabi Ibrahim ya yanki ƙauna daga imaninsu daɗa sai ya kama addu'a wurin Ubangiji qala rabbi habli qala rabbi habli hukman wa alhaqni bi salihin annabi Ibrahim da ya yanki ƙauna waɗanga kahere da ka gani ba su musulunta sai ya kuma ma ubangiji ne ya kama addu'a ƙala sai ya ce rabbi ya ubangiji to rabbi ya ubangiji habli hukuman ka bani kyautar hukunci abinda a hukunci nan shine ilimi da kuma aiki da shi Allah ka bani ilimi kuma ka sauƙa min aiki da abinda ka sanar san wa alhiqni bis salihin kuma ya Allah ka riskar da ni da managarta mutanen kirki kaga wannan wannan a wurare zai yawa alkur'ani na nuna mana dama al'ada annabawa ta inda duk sun ga rayuwarsu ta zo ƙarshe to za su koma ga addu'a Allah ya riskar da su da mutanen kirki kaga kenan Allah ya sa su yi kyakkyawan ƙarshe don ranar kiyama Allah ya haɗa su da managarta suratu yusuf mun karanto shekarun baya in kuna tunowa bayan duk abin da ya gudana tsakanin annabi yusuf da yan uwa ne tsakanin annabi yusuf da mai gida ne da mata ta zaliha da mijinta aziz sannan an ka taho ta tarne shiga gidan yari shekara bakwai cikin gidan yari babu laifin zanne babu na tsaye ya fito allah ya ɗauki mulki ya baya tun yana minista na finance and economic development har ya zan prime minister to daɗa bayan dai an gama kwaramniyar duniya duka an hito da tatarniya ta bauta tatarniya ta sarƙa tatarniya ta ga sunan dai fitinoni an yi mulki to rayuwa da ta zo ƙarshe ka san iyakar tuka tuka ko kaga sai annabi yusuf shi ma da yagga rayuwa ta ta taho ƙarshe shi ma sai ya kama addu'a yace rabbi kana ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadith فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين sai ya ce rabbi ya ubangiji kad ataita ni min al-mulki, hakika ka bani mulki an waye gari yau masar in na daga hannu ba mai dagawa ni a prime minister ku diba hikima ta ubangiji annabi yusuf da sunan bauta ya shiga masar matsayin bawa kun san asali ne ba dan masar bane asali ne mutumin iraki ne kun gane ko da shi da uba ne yaqubu da sauran yan uwa ne su goma sha ɗaya su goma sha biyu suke ga ubansu mutanen iraki ne can cikin ƙasar iraki sai uwa yan uwa ne sun ka sun ka anso shi ga uba ne sun haɗa shi rijiya wasu matafiya sun ka cinta sun ka da shi masar matsayin bawa sun ka sun ka sai sai sai Allah ya taimaka mai bai shiga mugun hannu ba amma dai matsayin bawa ya zo masar sai yau gashi ya waye gari prime minister in ji Allah don ku san cewa Allah na iya kawo canji anytime sannan wai a ɗauku ƙiyayya hasada ga mai rabo taki kaga mai jawo mai wannan ɗaukaka ƙiyayyar da 'yan uwa ne sun ka azame shi su sun yi haka nan saboda saboda irin fadar da suka gani ya samu ga uban kun gane ko sun can farkon surutu Yusuf sun kace lalle Yusuf da ɗan uwa ne sun yi soyuwa zuwa ga babanmu da gare mu muna ganin ubanmu bisa ga kuskure ya zai hihita mutum biyu bisa gare mu goma to akan haka da ya fadar da su ha gani ya samu ga uban sai sun ka amshe shi sun ka yi dubara sun ka amsa ga uban sun ka ce sun ka halaka shikenan an huta da shi to wannan halakar kan ta sa shi cikin fitinoni masu yawa amma kuma Allah ya kawo sauki daga baya da sai Allah ya bashi mulki duka su kuma suna can sai Allah ya jarabce su da wani irin mugun talauci shi annabi Yusuf har ya yi jarabawa ya fita yau mulki ya taho amma su suna can cikin talauci sai ga su in ji Allah sun zo roƙo inda annabi Yusuf da daɗin baki da kirari da habaici da komi eh to shi na sai annabi yusuf da ya gara ya ta zo ƙarshe ce rabbi kad ateta ni min almulki ya ubangiji hakika ka bani mulki yau masar babu babu wata magana illa ta ni a prime minister wa allamta ni min ta'wil al kuma Allah ka sanar da ka sanar da ni daga fasaran mafalki daga cikin ilimin da Allah ya ba annabi yusuf akwai sanin fasaran mafalki eh anta wali ya Allah kai ne majibincin al'amari na fi duniya wal akhira duniya da lahira tawaffani musliman ya Allah ka karbi rayuwata ina musulmi kaga annabi Yusuf yayi addu'a Allah ya sa ya mutu yana musulmi ashe kenan fatirar samawati wal ardi ya kai wanda wanda ya kirkiro halittar sammai da ƙasa Allah kenan anta wali fi dunya wal akhirah kai ne majibincin al'amari na duniya da lahira nan duniya da kuma gobe kiyama kai ne majibincin al'amari na tawaffani musulmai ya Allah ina addu'a ka karbi rayuwata ina musulmi wa alhiqni bis salihin kuma Allah ka riskar da ni da managarta irin addu'a annabi Ibrahima wa habli eh, rabbi habli mulkan eh, rabbi habli hukuman wa alhiqni bis salihina kaga irin addu'a annabi ibrahim jika ne ma annabi yusuf ya yi irinta tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya allah ka riskar da ni da managarta eh, akwai hadisi riwayar bukhari da muslim hadisin aisha aisha ta ce lokacin da manzon allah rayuwa ta ta zo ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama manzon allah yana kwanci cikin rashin lahiya wanda bai tashi ba gare ta yana kwanci bisa ga cinya Aisha Aisha ta ce sai ni ji shi yana cewa Allahumma gafirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la ya Allah ka gafarta mini Allah ka yi mini rahama kuma Allah ka riskar da ni da jama'a madaukaka kaga shi ma annabi da rayuwa ta zo karshe ya roki Allah Allah ya riskar da shi da mutane madaukaka don haka mu ma muna addu'a ubangiji mu ma Allah ka karbi rayuwar mu muna musulmi kuma Allah ka haɗa mu da mutanen kirki gobe ƙiyama. to shi na yace rabbi habli hukuman wa alhikini bis salihina alli. waj'alli lisana sidikin fil akhirin sai annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a alli ya allah ka sanya mini lisana sirkin halshe na gaskiya fil akhirin cikin mutanen karshe menene halshe na gaskiya ai ij'alli sana'an hasanan fil akhirin ya allah ka sanya min kyakkyawan yabo cikin mutanen karshe kuma gashi na Allah ya karbi addu'a tai ga yau sama da shekara dubu biyar da wucewa annabi Ibrahim amma kullum an ka ambatai yau duk wani addini da kasa ana bauta ma Allah da shi duniya masu addinin nan suna jingina kansu ga annabi Ibrahima kun gane Hausa saboda mi saboda irin wahalar da ya Allah ya ɗaukaka shi kaga tun nan duniya Allah ya ɗaukaka annabi Ibrahim babu wani addini duniya da kun san ana yi face masu addinin suna jingina kansu ga annabi Ibrahim shi ɗaya ya samu wannan daraja cikin annabawa واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني واجعلني من ورثة جنة النعيم ya ci gaba da addu'a yace waja'alni kuma Allah ka sanya ni min warathati jannatin na'im da cikin masu gadon aljanna ta ni'ima Allah waɗanda za ka ba aljanna Allah ka sanya ni cikin su mu ma da mu Allah ka sanya mu cikin masu gadon aljanna wa ghafir li abi innahu kana min الضالين to ka gani annabi Ibrahim dai ya san uban dai yana can karkace kun gane ko to ina dan dariƙa daga cewa wancan da Allah ya bada labari cikin Qur'ani ba uban annabi Ibrahim bane to ko dai shi ko wani dai uban annabi Ibrahim dai kafiri na da nassin Qur'ani kuma to shi na sai cikin addu'a annabi ibrahim da ya ci gaba da addu'a ya ce wa gafir la'abi ya allah kai gafara ga babana huka ni min ad na lalle babana ya zan cikin batattu zo ka yi tawili kuma <laughs> eh me an ma'ana na batattu huka ni min ad na ka gafarta ma ubana yana cikin batattu me a batar da ubana yake cikinta na riƙon wani abin bauta wanda ba Allah ba bauta mu gumakan da ya kai kaga ta dai bayyana ta dai tabbata uban annabi ibrahim mushriki na ko to wannan addu'a annabi ibrahim ya yi ta tun gabanin al'amari ya bayyana cewa uban nashi maki allah na kafiri zai mutuwa shi na cikin suratu tauba sai Allah ya ce falan ma ta bayyana lahu annahu ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إلا إبراهيم لأواء حليم تو نمبا نمبا غاشا النبي إبراهيم يعني مغافرة غوباني با وغفر لأبي إنه كان من الدالين كو to shi na sai can Allah ya ba da labari ya ce wa maka na istighfar Ibrahim li abihi istighfarin da annabi Ibrahim ya yi ga babanai ce wadda ya Allah ka gafarta babana kun gane ko bai kasance ba illa an mau'idatin face akan wani alkawari wa adaha haiya da shi annabi Ibrahim yawa uban alkawari mun karanto alkawarin suratu maryam in kuna tunowa yace sa'astaghfiru eh, laka rabbi innahu kana bi hafiya da sannu zan neman magafarar ubangiji na babu komi baba irin fadar da irin kusantar da aggaren wurin Allah na san Allah mai karba addu'a ta ne bari zan neman magafara duk da yake dai kana cikin bata to kaga yayi mai alkawari ko to shi na sai Allah ya ce istighfarin Ibrahim ga uba ne bai kasance ba illa an cin face akan wani alkawari wa da yau da annabi Ibrahim yawa uban alkawari sai Allah ya ce falan ma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillah amma lokacin da al'amari ya bayyana ga Ibrahim cewa uban makiyan Allah ne ya mutu akan kafirci tabarra'a minhu sai Ibrahim kai yayi waci da shi Hausa ta yi daidai ya yi waci da shi yabbaranta da gare shi don in ka ce yabbaranta har yanzu baka fassara ayar ba barranta menene barranta da hausa waci ka fita batun al'amarin mutum kun gane ko kalli kare eh tabarra aminu sai annabi ibrahim ya kalli kare da ubanai ya barranta da gare shi inna ibrahim lalle annabi ibrahim kana kana eh, innahu kana inna ibrahim lalle annabi ibrahim la'awahun lalle mutum ne mai yawan kuka mai yawan addu'a yana addu'a yana kuka wurin ubangiji halimin kuma mai yawan hakuri ka gani ashe wannan ya nuna kenan duk wanda ya san uba nai ya mutu bisa ga shirka to wannan ba za ka neman mu uban gafara ba iyaka dai sai ka ce Allah ya sawaka <laughs> kun gane Hausat nan ba ta cikin inda aka wa uba addu'a da uba da wani dan uwa duka wannan shi ma yana na suratul tauba kahin wa ga aya sai Allah ya ce ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba من bayyana ما تبين له أنه أصحاب الجحيم sai Allah ya ce ma kana linnabi ko baya kamata ga annabi sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu da duk waɗanda suka yi imani tare da manzon Allah an yastaghfiru lil mushrikina su nemi gafara ga mushrikai min ba'da ma tabayyana lahum walau kanu uli qurba ko da ko mushrikan sun zama a buta kusanci ko da uwayensu ne ko ƴan uwansu ko danginsu ko wasu masoya in dai ka san ya mutu akan shirka bai halatta ka neman mai gafara ka ce Allah ya gafarta mai kenan cewa Allah ya gafarta mu wani mamaci yake banta ga musulmi kawai kun gane ko min ba da mata bayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana gare su cewa su mushrikai fa ƴan wuta ne shi na ya cewa ma kana istighfaru ibrahim li abi illa amma iritun wa adha iyahu falamma ta bayyana lahu annahu aduwwul lillahi tabarra'a Aminu. inna ibrahim la'awahun halim muna roƙon Allah shi gafarta muna to shi na ce wa gafir la'abi innahu kana min ad-dallina wala tukhzini wala tukhzini yawma yub'athun Ibrahim dai alaihi salam ya ci gaba da addu'a ya Allah kada ka kunyata ni kada ka kaskanta ni ya Allah ranar da za a tayar da mutane ranar kiyama kenan yawma la yanfa'u yawma la yanfa'u malun wala banun yunfa'un yinin da dukiya ko ‘ya'ya ba su amfanin kowa, mika amfani ya ce, Illa man atallaha bi kalbin sali. Dukiya ranar da dukiya da ‘ya'ya ba su amfanin kowa, ba mai ba abin da ke amfani illa man atallaha bi kalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya wadda Allah fiyayya babu shirka babu kafirci babu munafunci ciki. Muna roƙon Allah ya wanke mana zukatanmu. to kaga wannan duk dai Allah na ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama labarin irin gwagwarmayar da annabi Ibrahim yayi da uwaye ne da mutane ne ko to yanzu yanzu maganar gwagwarmaya ta da'awa ta kare saura jarabawoyi na duniya kuma kun san jarabawa ga mai imani akwai hadisi yana na hadisi hasanun manzon Allah ya ce almominu ya mutu bi arqil jabin mumini da zuhan goshi yake mutuwa don haka ku taɓa tunanin wai akwai sadda mumini ka zauna lafiya in ka ga an jaye jarabawar to an jaye ta dan wani lokaci ta ka dan huta kahin wata wadda ta can ta shekarun zai girma ta taho amma kan ku yi tunanin wai ana cewa to ai gwamnatin ga ta tsangwame mu da ta ta ko ta ta hewa ta taho ba na lafiya za a yi ba sai dai in mun lalace amma matuƙar ba zama mun kai 'yanta miƙe ba ko wata tattaho da in mai soja na in mai rigana don haka kada mutane wasu buɗe baki aka ai da gwamnatin ga ta wuce ke za a zauna lafiya ba magana zaman lafiya ga mumini kakku ce ai ba da wagga mun kawar kalubale ba mun fara tun daga sojoji masu kaki <laughs> eh? tun daga masu kaki balle wanga dan eh, siyasa da karo ai duk gudana ko <laughs> eh? <laughs> balle yan siyasa da aka rubai kai mun su masu kaki su taho wanda ka sawo damara ya sawo bel ya dauku bindiga wannan a mai wa'azi na wa'azi yake amma wanga da dan uwanka ya sawo taguwa ka sawo taguwa me a bambanci eh tsawo <laughs> tsawo da caga zo jarabawa ta da'awa ta kariyan saura jarabawa kuma yanzu kun ji irin jarabawan dai da Allah ya jarabci annabi Ibrahim da su ko kaga ya bata da ubanai ya bata da jama'ar garinsu ya bata da hukumar kasar su gaba ɗai don haka ba mai cire ba wani mushriki kasar daga cire ma annabi Ibrahim haki ga ido illa waɗanda sun kai imani da shi kuma duk shekarun da annabi Ibrahim ya yi garinsu yana wa'azi namiji guda ya samu mace guda <coughs> kuma waɗanga mutum biyun ga hudu ɗayan 'yan uwa na yana annabi lutu dan dan wane yana shi ɗaya ya bada gaskiya sannan annabi lutu alaihi salam yana saurayi sai wata yar budurwa da ake kira saratu ita ma ɗiyar wane ita to su ɗaya an mutanen da annabi ibrahim ya samu allahu akbar allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ibrahim <laughs> eh allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi ibrahim kaga mu kan yau har cewa muka yi hito a yi gaba da gaba <laughs> eh? ka gani muna roƙon Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi Ibrahim to yanzu gwagwarmaya ta da'awa bari mu tsaya nan ga gwagwarmaya ta da'awa bari mu komo sauran gwagwarmaya kuma jarabawoyi na duniya bayan an gama na wa'azi an gama hituna da yan APP yan siyasa ga marasa son gaskiya azzalumai to yanzu kuma sai jarabawa ta duniya kuma ita ma Allah ya jarabci annabi Ibrahim da jarabawoyi daban-daban wa'inda ma girman su kun gane hausar da wahalar su ta mahid eh, abin nan gwagwarmaya ta da'awa Allah ya ba da labarin irin wasu jarabawoyi manya-manya da ya jarabci annabi Ibrahim da su suratu safati inda Allah maɗaukakin sarki ka cewa wa inna min shi'ati wa inna min shi'ati la ibrahim idh eh. ja'a bi qalbin salim to sai Allah bayan ya gama magana annabi Nuhu cikin suratul safat sai ya ce wa inna min shi'ati lalle daga cikin mabiyan annabi Nuhu alaihi salam don shi'a ko ta zan yan goyon baya ko ta zan kabila ko ta zama taimaka ko ta zama biya nan mabiya ne daga cikin waɗanda na bi annabi Nuhu ga aƙida ta tauhidi ta tabbatar da babu abin bauta da gaskiya sai Allah la Ibrahim lalle akwai annabi Ibrahim kaga ashe ya nuna annabi Nuhu da annabi Ibrahim aƙida su guda kun gane Hausa duk da yake wajen shekara dubu biyu da ɗari shida da arba'in a tsakanin su amma kaga Allah ya ce aƙida su guda shekara dubu biyu da ɗari shida da arba'in akwai annabi Salihu da annabi Hudu tsakanin su bayan wucewa annabi nuhu an kai annabi salihu an kai hudu an kai salihu sannan annabi ibrahim amma sai Allah ya ce annabi ibrahim aqida ta yi guda mabiyi na ga annabi nuhu ga aqida iz ja'a rabbahu bi qalbin salimin kamar yaushe na ya bi annabi nuhu sai Allah ya ce lokacin da ya zo ma ubangiji ne bi qalbin salimin da zuciya wadda Allah fiyayya kaga zuciyar annabi ibrahim wurin allah lafiyayya ta babu shirka babu kafirci babu munafunci haka aka son zuciyar musulmi allah kamar yadda zukatan mu haka nan إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون sai Allah ya ce إذ قال لأبيه وقومه lokacin da annabi Ibrahim ya ce ma babanai wa qaumihi da sauran mutanen garinsu maza ta abudun wai menene abin da kuke bauta menene kuke bauta a ifkan alihatan a ifkan alihatan dunallahi turidun sai ya ce a ifkan wai yanzu kirin ƙarya alihatan gumaka dunallahi waɗanda aka koma bayan Allah turidun kuke nufi yanzu kuna nuhin ku bauta mu gumaka waɗanda bautan gunki kuma ƙarya ɗaita kaga ifku mafi munin ƙarya kamar yadda Allah ka cewa can ga kissa kazafin da an kawa na na Aisha suratun Nur yace innal ladhina ja'u bil ifki uzbatun minkum ladhina ja'u bil ifki uzbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum kaga sai Allah ya kira magana ifkun ko mafi munin ƙarya yace innal ladhina ja'u bil ifki lalle wa'annan da nazo da kirin ƙaryan nan cewa Aisha ta yi zina uzbatun minkum wasu jama'a na da cikin ku magana tana da muni kwarai dole zukatan musulmi su ɓace ko sai Allah ya ce la tahsubuhu sharran lakum kar yi tsammanin wannan magana kazayin da an kawo na Aisha matar manzon Allah kar yi tsammani na sharri na gare ku bal a'a huwa khairul lakum alairi na gare ku don me saboda cikin maganan na Allah ya saukar da ayoyi wajen sha shida zuwa sha takwas Allah ya barrantar da nana Aisha kuma ya beta da cewa mumina ce mai kamun kai mai abin mutum ne kirki kaga maimakon na nakasa ta samu na Aisha sai Allah ya daga darajarta amma ga mai imani wanda ya imani da Alkur'ani ya banda yan shi'a yan shi'a har gobe suna nan suna ganin na Aisha mazinaciya kaga shi ka nuna yan shi'a ba su imani da Alkur'ani ba kenan muna roƙon Allah ya shirye mu to shi na sai Allah ya ce a rabba rabbahu biqalbin salimin ko iz qala li abihi wa qaumi ma za ta'budun a ifkan alihatan duna Allah turidun fa ma zannukum bi ma zannukum rabbil alamin yanzu wai gumaka kuke nufi waɗanda a ƙirin ƙarya koma bayan Allah su huka nuyin kubota ma su huka nuyin kubota bota kaga wannan tambaya ce ta zargi da musantawa sai yace ce fa ma zannukum bi rabbil alamin to wai mi azzaton ku ga ubangijin halittu in kun bota mu gumaka kuna tsammanin Allah ubangijin halittu ya kyale ku kuna tsammanin Allah ba zai azabtar da ku ba فنظر نظرة في النجوم to ka gani nan annabi Ibrahim nan ma yayi musu tambaya eh, ya zo musu da nasiha da siga ta tambaya ko fama zannukum bi rabbil alamin me azzatun ku ga Allah ubangijin halittu in kun ci gaba da bautar gumaka waɗanda ba shi ba kuna ganin zai kyale ku eh, ba zai azabtar da ku ba to shi na sai akwai wani idi wanda shekara shekara wanda jama'a garin suka yi to an yi karo lokacin lokacin idin na mushrikancin yayi shikenan sai sun kaga yace annabi ibrahim kai tawo mutai zuwa idi to dama mutane ne kada ku mance mutane ne masu bauta alloli na sama kun gane ko ana bautar gumaka don su ɗauki bautar su kai ma alloli na sama rana da wata da taurari to sai annabi ibrahim ya yi amfani da wannan dama don ya jawo hankalinsu shi na sai Allah ya ce fa nazara nazaratan fin nujumi sai annabi Ibrahim ya yi dubi dubi cikin taurari da sun ka gayyata ta mu ta wurin eh, idin mu cikin wace surata Allah ya ba da labarin hahita an yi da shi yana ta bisa hanya sai ya faɗi ya ce musu baya da lafiya ko to shi na nan kuma suratul safati sai Allah ya nuna annabi Ibrahim da sun ka ce mai haka nan sai ya daga kai sama ya dibi taurari don mi da ya dubi taurari wa in inni mun sai ya ce musu lalle ni bayan da laya ina jin rashin lafiya kaga don mi wai ya nuna musu kamar yi wasa da hankulansu ya nuna musu kamar eh ai yanzu ya fara yadda da tasirin taurarin ga to yana ganin kamar taurarin gana yana son kamar ya nuna musu ai taurarin gana na sa mai rashin lafiya kun gane Hausar shine Allah ya ce fa nazara nazaratan fin jumi wa qala inni mu ya ce musu lalle ni ban da laya ma'ana da sannu zan yi rashin lafiya eh fatawallau anhu mudbiri Allah ya ce fatawallahu anhu sai sun ka juya da gare shi mudbiri na suna masu bada bai sun ka ce ayya tunda baka da laya to ai kaga rashin lafiya uzuri na kaga sai sun ka bashi nan sai sun ka wuce wurin wurin idin su ko فراغ عليه فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون bayan sun wuce duk mazaggari gaba ɗaya sun wuce sun yi wurin idi na na, amma kafin kafin su hita suna da camfin cewa ranar idi za a yi abinci na sallah in an kai abinci kowa zai ɗauki abincin nan akwai ɗakin da gumaka suke sai a kai inda gumaka gumaka za su sa albarka in sun ka da wurin idi kowa ya ɗauki abinci ne ya kai gida ya ci shi da iyali ne gunki ya sa albarka don haka ga tuwaye na an tara nau'ukan abinci na idi an tara inda gumaka to shi na bayan sun wuce sai annabi ibrahim alaihi salatu Wasalam allah ya ce fara ga ila alihatihim sai ya karkata zuwa ga gumakansu ran da ya gama zaggari sun yi bayan gari sun yi masallaci idi wurin mushrikanci shikenan sai ya ɗakin gumaka da ya zo ya balle ɗakin ya shiga ga gumaka nan fululu ga tuwaye na an shanya musu wai sa albarka gunki katako wanda bai ji bai gari shi zai sa albarka in bancin ɓacewa don dai bacewar basira to shi na sai Allah ya ce ga ila alatin sai ya karkata zuwa ga gumakansu faƙala sai ya ce Allah ta akulun to ai ga tuwon nan ba za ku ci ba kamar kenan yana cewa to ku ci tun da an ce ci hukai ku ci mana eh malakum la malakum la sai yayi eh, ce musu ku ci mana yazo inda wanga gunki ya ya ce ci dauki ga ta wannan tunda an kama an ce kana ci dauki ga ci ya ji shu ko magana ba su yi balle su ci sai ya ce malakum la tantiquna me same ku da ba ku magana kaga wannan tambaya ta tawawan tasuwa da aibantawa da zargi me same ku da baku magana faraga alaihim darban faraga alaihim darban bil yamin sai Allah ya ce faraga alaihim darban sai annabi Ibrahim ya kai bugu gare su bil yamin da hannun dama ya dauki tari dai yadda dai divin gunki ya kaura shi na can cikin wace sura ta Allah ya ce faja Allahum juzadan illa kabiran lahum la Allahum ilaihi yarji'una ya sanya su kire kire duk ya gungunci gumakan nan to an kare Allah daɗa yau mai bauta ce sai ya san inda dare ya cin mai Allah da haka bauta an sassare eh faja Allahum juzazan illa kabiran lahum ya sanya su guntu guntu wanda kasan ana wakihin fulawa kire kire ya sanya gumaka kwar kire kire illa kabira lahum in bancin babban su sai ya ɗauko gatari ne kuma don ya nuna wai babu tsoro babu ja da baya mai yin abu saboda Allah bai tsoro in an ka zo ana wa'azi ana shan koko ana sara ana dibin bakin tiri ba wa'azin Allah na ba kuma wallahi yanzu yan sanda na samun galaba gare ka kaji yanzu yan sanda na samun galaba gare ka don sun gano ba na Allah yake ba kai tun ba tsallon dai akai a ɗebo da zashi kuma a duk bai iya sha ya kurɓa wanda bai iya sha ya tahi a yi eh? ko taɓa Allah a taɓa shi ina tambaya ko wani mai mulki mulki ne ya kai mulkin Allah to yana bawon Allah kuma mulkin nan cikin mulkin Allah na ɗebo ya bashi amma ya ƙarfin halin saba ma Allah sannan saboda raunin imani ko ma rashin imani don ni ga fahimta ta rashin imani na wai kaga girman mai mulkin nan ba ga girman Allah ba wai mulkin nan ka ganin girma ne baka iya faɗa mai gaskiya ka ɓoye magana Allah saboda ganin ni a girman da aga wanda ya saba ma Allah ku haɗa min wani girma agga mushriki wanda ya saba ma Allah bai da wani girma sai dai ga dan uwa ne mara imani mushriki shi ɗaya ganin girma nai don haka dole na ƙa'ida ta ta addini kun ga annabi ibrahim kahin ya fara wa kowa wa'azi uba ne ya fara wai girman uba ga mutum iyaye sun yi kowa girma wurare zai yawa Allah ya haɗa haƙi ne da na uwaye da cewa wa qadara buka Allah ta abudu illa iyahu wa bil walidaini ihsana kaga sai Allah ya haɗa bauta bauta ta da kyautata ma uwaye don me don ya nuna ma mutane irin girman haƙin da aga uwaye a kansu to iyaye da uba ne eh, eh, annabi Ibrahim da uba ne ya fara bai ga girman uba ne ba sai da ya idan mai sakon Allah sannan da ya ƙare ya tega jama'ar garin su da ya ƙare ya tega hukumar garin su to ashe kai kana cewa mabiyi annabi ibrahim kake amma kana jin ciyon ko kana jin kunya ko kana jin tsoron haɗa mu wani shugaban garin gaskiya kuma ka san zaluncin ga yayi shi eh zaluncin ga yayi shi wai an kire ka an baka yan kuɗi jinki ga hannu ko an yi ma alkawarin za a baka mukami kaza me ohanin mukami babu addini Allah ya ɗebe mukami albarka sannan mukami yan siyasa ma an mukami mi a bambancin gwamnatin siyasa da gwamnatin maholki kai maholkin ga kanan kayan mulki mi a bambancin gwamnatin siyasa da gwamnatin tunda any time gwamnatin siyasa na iya terminating cikin daren yau wasu kuratan sojoji na iya shan burkutu gobe da su ce sun yi juyin mulki kowa ya kawo kai ne police station to ashe gwamnatin siyasa da ba ta da bambancin gwamnatin mulki haka batawa da Allah gwamnatin har abada ka bata da ita saboda gwamnatin mulki mulkin mafalki kuma mulkin da tun kahin ka fara mulkin ba rantsashe ka ba sai da an ka sa ma lokaci ga lokacin da za ka karewa ga lokacin mulkin ka zai terminating eh yanzu an yi ta miƙe to ta miƙe ta an ƙare ta miƙe sai mi kuma tana koma miƙewa ba ta koma miƙewa shi ke nan yanzu iyakan miƙewa da ta yi annan kuma mu abinda ma an addu'an mu Allah ya sa ma ta miƙin ka kai ƙarshe duk dai wanda aka jin kunya dan yan siyasar Najeriya sun ji kunya shugaban ƙasa dai ya kunyata mataimakin shugaban ƙasa ya ji kunya duk wanda a gwamna Najeriya ya ji kunya saboda me saboda mulki ɗaya na suka yi amma ga duk abin da ya kamata mai mulki ya gaya na ya gagare su tsaro gashi nan yau babu wanda Allah fiya lau tsaro ya koma ga hannun ubangiji an shiga ministan shari'a gaba ɗaya an kashe gidanai Najeriya an haka shi ministan tsaro amdu roba sun ka yi shiga burtu sun ka iska mai gida sun ka azami bindiga ya bada kuɗi ministan tsaro gwamna an ka tare gwamna sai ga gwamna ƙarƙashin sit eh gwamna ya koma ƙarƙashin sit wadda kasan kasa kunshi ƙarƙashin sit haka gwamna ya shige ƙarƙashin sit to ina ina mulki yake ga gwamna ƙarƙashin sit ya ƙi tsaye ya ce ni a gwamna a kawo min su ku taho abin da ya kamata ka ce ku taho ni a gwamna ka bada umarni sai ka shige karkashin sit eh ya koma kunshi he kunshi shi aka sa karkashin sit <laughs> gwamna ya koma kunshi eh to ka gani eh don haka ga me an wani wanga mulki yanzu ku diba zaɓe na an kai na ƙananan hukumomi amma da bakin satin da ya wuce zuwa a yi zaɓen nan ran asibin rayuwa nawa ta salwanta Najeriya A kan zaɓen ƙananan hukumomi ciyaman da kansila na an ka zo zaɓe ba a iya zaɓen sai an yi kashe-kashe kaga ashe wannan zaɓe da an kai na ƙananan hukumomi shi ka nuna muna hannunka mai sanda na ga abin da zai faru a 2007 ya nuna 2007 kenan baka san iyaka wanda za a kashewa ba dan takarar dan ciyama a shiga gida ne kayan zaɓe a kashe dan takarar kansila a kashe a ƙone gida ne ga gidaje na an ƙone an salwantar da dukiyoyi zai an kashe mutane A kan zaɓin ciyaman mi a mi a ciyaman din local government na raba ciyaman da shege to mi a ciyaman mi a ciyaman din local government eh to gashi nan zaɓen ciyaman ba a yi ba sai da an kai kashi kashi ina in an ka zo zaɓen gwamna don haka yana nuna mana tusa zan duk wanda rayuwa ta ta taho karshe shi zai shiga takarar gwamna duk wanda rayuwa ta ta zo karshe shi zai shiga takarar gwamna don a ƙasa dai kun ga ta ya muce musu sun kasa bakin zari shi kenan wai hadda mataimakin shugaban ƙasa ya zo wai yana mataimakin shugaban ƙasa wai ya zo ya hira da 'yan jarida wai an yi mai cin huska ah, ya nuna bai da unhadi kenan ko ina mace ina da mulki aka yi min cin huska talaka na wanda a ƙasa na kai mincin huska kaga ya zo ya nuna ma jama'a bai da amfani kaga haƙƙin yan pdp sakkwato ya fara hita bisa kai nai ba komi an tare da shi ba illa haƙƙin yan pdp sakkwato yadda ya yi musu rantsuwa da allah ta rantsuwa da allah uku ashe rantsuwar ƙarya ta ya yi musu rantsuwar ƙarya ya ce sai ya amshi gwamnati ya ba su ya kasa amsa to ga ta can daidai ta garin su ta gagare Allah ya sa in an kai zaɓen nan ka PDP ta ci <laughs> kun gani yanzu wai ku diba yanzu ga ƙasa ta ya muce gwamnati ba ta da aiki illa sata kuɗi suna kaiwa ƙasashen waje shi ɗaya aikin gwamnati a saci kuɗin jama'a kai ƙasashen waje an kasa dai ba da tsaro Najeriya an kasa wasu ayyuka daidai da Nijar ga ta nawa ku diba irin irin eh, ƙasa irin Nijar ba ka gama tattalin arzikin Najeriya da na Nijar. Najeriya ta yi Nijar ƙarfin tattalin arziki, to amma hanyoyin Nijar sun yi hanyoyin Najeriya kyau. Kullum mutane cikin mutuwa suke saboda haɗarin mota akan rashin kyawun hanyoyi. Kullum daidai da hanya ga ta nan gwamnati ta kasa gyarawa, to me su Babu tsaro, babu gyaran hanyoyi, babu magani asibiti, illa magani guda gare su shi an na polio. maganin polio ɗaya akwai amma paracetamol sace kwara goma sha biyu naira goma in ka zo asibitin kowa da asibitin gwamnatin tarayya da asibitin duk jihohin gada na kaddamar da polio sun kace bai da komi babu inda aka samu paracetamol na naira goma iyakan maganin da a gare su na polio kuma saboda su nuna maka harkan nan ta fi ƙarhin su harkan masu gidajen su ta amma ɗauke ma zuwa asibiti gidajen mu aka iskan muna wai ana haɗe mu polio to yanzu tunda mun gane harkar polio dai shigantaka ta ga hili yanzu abin da ya kamata kowa ya bada ce da mai polio ta taho ka buge ta da mai polio ta sallama ma ɗaya ka buge da ice ka sa ice ka buge nan. wane polio ya wuce mini 'yan siyasan ga akwai polio da ya wuce gwamnonin ga azalumai? wane polio ya wuce azzaluman gwamnonin ga eh sun saci kuɗin jama'a sun kai ƙasashen arna sun ciya ƙasa sun ci amana ƙasa sannan wai yanzu hoton gumaka ku saurara mana wai yanzu hoton gumaka an ana liƙa mutane cikin gari 2007 eh 2007 wai yanzu magana 2007 suka yi ba su taho su wa jama'a aiki ba fa wagga tsiya da tawa mutane ya ba shi yadda me su ba wai yanzu kuma 2007 an fara liƙa hoton gumaka cikin gari to na ga ana kecewa kece hoton mutum laifi na ga doka ku bari in haɗa muku abin da ya kamata kowa ya riƙe wanda ba laifi ba ka kowa ya koma kece hoton wani mun san ba ku son su kuma su ma sun san ba a son su kuma waɗanda an mabiyan sun san ba a son su waɗanda na jawo su su ma ba a son su balle waɗanda sun ka jawo duk ba mu son su kun gane hasad to abin da ya kamata duk inda ka zo bakin ran da abawad ko ga icce ko ga gina ka ga hoton wani gunki an rubuta 2007 sai ka ce waɗanda suna sun ka ci amana ƙasa Allah shi isa muna gare ku kuma Allah ya sa siyasar gada za ka yi ta zan irin siyasar addu'a da abeola ya ka abin za ku yi kenan addu'a dai ba lahita ba ko babu wani dan sanda haka da hakan ma in kai addu'a to inda duk kun ka zo kun ka iskan ma wani gunki an liƙa an sa hoto ne an sa tusa za an sabin ku ce Allah shi isan muna gare ka kuma Allah shi ɗebe ma albarka da kai da wanda ya sa an ka bugo hoton ga da wanda ya liƙa shi wurin ga da gunkin gada an ka liƙa da wanda ya ba da kuɗi an ka bugo hoton nan da wanda ya liƙa shi duk Allah ya ɗebe musu albarka kuma Allah Allah ya sa siyasa su irin ta abiyolata da ado sai ka wuce wakka in bi ɗari kai kai addu'a ɗari shikenan in ba haka nan ba yanzu wa gaciya da 'yan Najeriya suke ciki wai aka wa mutane magana 2007 miro mu da 2007 mutum nawa ma zai kai 2007 din eh an ka ci gaba da haka ku taho kowa mutane abinda ko yin rantsuwa za ku yi za ku yi adalci za ku rike amana da an ka baku kun ci amana kun zalunci addini kun zalunci jama'a kun zalunci ƙasa sannan ku kawo mana hoton gumaka 2000 min romu da 2007 sannan min romu da wani gunki azzalumi mayaudari don haka duk wanda kun ka ga hoto ne an liƙa 2007 ba ke cewa hukai ba ku bar shi nan azan kai mai addu'a wanda duk ya gito ya ɗebe mai albarka Allah shi isan mana kuma ya ɗebe ma albarka kuma ya sa siyasa ga taka irin ta ƴan ta da abiyola za ka yi sai ka wuce wakka babu ɗan sandan da zai kama ka duniya na ba ku laƙani daga gidan yari sai lahira siyasa ƴan ke kenan da abiyola to Allah ya sa duk masu tuza za an sabin ɗan ga irin siyasa ya adwa ta da abiyola za su yi eh daga gidan yari sai mutuwa to mu فأقبلوا إليه يزفون شينا سي النبي إبراهيم يسسى رقما كنكو فراغ إلى آلهتهم faraga alaihim darban bilyaminu sai ya kai musu bugu da hannun dama ma'ana ya kai musu bugu da ƙarhi yanzu kaga inda musulmi masu haɗin kai na ai wallahi duk ɗan siyasa nawa na an Najeriya shugabannin ga mu ɗauki takubban mu da sandunan mu da gaturan mu da annabi Ibrahim ya yi mana wadda yawa gumaka duk mu kore su da mun gane azzalumai ɗaya na ba su da wani amfani eh to shi na eh malaman su malaman su ai tare da mu suke ai da sun ga an kore mai gida mallami zai dawo tare da mu waɗannan kattan banza muna amsa su ko sharan masallaci su zan kai sai su zan ka sharan masa amma dai sun san ba mai wa'azi ciki balle liman ba a biyan limamin gwamnati sallah <laughs> eh? eh in ya tuba din wai sai a sa shi sharan masallaci to in ba sharan masallaci me an hani nai ya bi azzalumai ya sha mai azzalumai to mi zai yi muna kana sauraron wa'azi ne kai mallamin gwamnati na ce maka tsoron Allah ka saurare shi tsoron Allah ya kai <laughs> to shi na Allah ya ce faraga alaihim darban bilamina ko Eh, fa aqbalu ilaiha Allah ya ce sai sun ka fuskanto bayan an gama idi na mushrikanci sai sun ka fuskanto zuwa gare shi yazifunu suna sauri dada an taso da idi mutane an taso ma ɗakin gumaka kowa ya taho inda gunki ne ya ɗauki tuwo ya abin ga Kala ta abudu na matan hitun. Sun ka taho, ƙarshe sun ka iskan ma gumaka an sassare kamar yadda yake cikin surutu Maryam ko? Mun yaushe baya. sai sun ka ce man fa'ala hadha bi alihatina innahu la min zalimina qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim qalu fa'atu bihi ala ayunin nas la'allahum yashhaduna sai an ka ce a tai a kirawo sai wasu da cikin su wasu rauna na da sun ka ji lokacin da annabi ibrahim ya tsira cewa sai ya kulla makida ga gumakan ga sun ka ce wallahi mun ji wani yaro saurayi ana ce mai ibrahim ya ce dama sai ya kulla ma gumakan makirci sai an ka ce to ibrahim dan gidan azara ko ya daɗe yana suka su a ta a zo da shi a gani in shina to shina lokacin da an ka zo da shi ƙala sai ya ce afa ta abudu a ta na matan hituna yanzu kuna bauta ma abin da kuke sassaƙowa ko iccin da ka sassaƙo da hannunka kuma haka zuwa kana bauta والله خلقكم والله خلقكم وما تعملون alhali Allah shi ya halitta ku da abin da kuke aikatawa sassaƙan nan da kuka yi da gumakan da kuka sassaƙowa da sauran ayyukan ku duka Allah ya halitta da ku da ayyukan ku duk Allah ya halitta ku ya za ku ba Allah wanda ya halitta ku da abin da kuke aikata ku zai ku bauta قال eh? بنوا kaga annabi Ibrahim dai bai musanta shi ya sare gumaka ba ko kuma ta bayyana ga mushrikai yanzu na sarki na maruzu da uban annabi Ibrahim da sauran jama'ar gari cewa wannan ya aiki dai annabi Ibrahim ya yi shi shi ya sare musu alloli to sai mi da nan take sai an hakire esko esko ga da aka yi rannar ba na kulle-kullen munafuci sai an kira ko an ka shiga to ya za mu yi mai ya dai kai mana inda ya kai mana kun ga ya ce babu zakka ya ci doki ya ɓace mu ya <laughs> eh da sai kowa ya kawo ta shawara to yanzu ya za mu yi da annabi ibrahim ya sare mana gumaka amma laihin annabi ibrahim ya nabi ya ba ko tun da ni ban sare musu gumaka ba shi ko gaba ɗaya ɗebo ta ya sare allolin da suka bauta gaba ɗaya ya sassare su eh da sai an katai sai shawara ta zan biyu wasu sun kace luhu aw hayriquhu can cikin suratul ankabuti sun kace ku kashe shi ko ku kona shi kaga ya nuna kenan shawara biyu an ka basuwa wasu sun ka ba da shawara a kashe shi wasu sun ka ce a'a kashi ai yana da sauki ai mafi sharrin mutuwa shi a kona mutum da wuta ko a kona shi to wannan da yake ita an mafi sharri da yake ba alheri suka nuni ga annabi Ibrahim ba ita an ka dauka shi na Allah ya ce abin ga eh, can cikin suratu maryam tsaya kahin ita قالوا حرقوا وانصروا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين ina cikin suratu maryam sai Allah ya nuna mana shawarar da mushrikan zamanin annabi ran sun ka ɗauka cewa a kona shi eh suratul anbiya'i anbiya'i suratul anbiya'i qalu sai sun kace harriqu ku kona shi wansuru alihatakum ku taimaka ma gumakan ku in kuntum fa'ilina in kun zan masu aikatawa kaga ya nuna wannan shawara ita an ka dauka ko a kona annabi Ibrahim to shi na nan kuma cikin suratul safati sai Allah ya ce qalubnu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim sai sun kace ku gina mai gina kenan ayi gina yan an kai gina sai a cika ginan nan da itace yan an ka cika ta da itace sai a kunna wuta ga itacen ga in wuta ta kama ka'in da na'in wa alquhu fil jahim sannan ku kada shi cikin wutan nan kaga ga gina an kewaye ga itace sun kama ga annabi Ibrahim ciki shine Allah ya ce wa aradu bihi kaidan wa aradu bihi kaidan fa ja'alnahum asfalin sai sun ka aikata wannan abin kuma sun ka tara itace sai da an ka yi wata da watanni ana ana tara itace an ka ce sai da ta kai ga shekaran nan an ka ɗauke ma duk wani baligi wanda ya isa biyan haraji na maruza ya ce ba a son haraji da kuɗi bana da kan icce abinda a haraji kan icce kowa yau kan icce an ka yau kan icce na ƙona annabi ibrahim mi allafi annabi ibrahim saboda da'awa wa'azi to ina tambayar ku wace hikima ta gare ka wadda ta wuce ta annabi ibrahim ga annabi ibrahim wa'azi ya kai shi ga a kaɗa shi cikin wuta kuma da shawarar ubanai da ƴan uwa ne da sauran mazaggarin su na sun ka koyi mai wannan kullalliya wace hikima ta gare ka wadda ta wuce ta annabi ibrahim da aka cewa kai kai wa'azi ka nuna mu mutane abin da suke bisu gare shi baya da kyau amma kuma su soka har da kiran ka suna ba kuɗi shi ya nuna ba mai wa'azi hake ba munafikin Allah dai hake eh duk mallamin da kuma gani tare da hukuma radam to wannan munafiki na ba mai wa'azi na ba hukuma kan ta kowane zamani ba wai sai wancan zamanin annabi ta kowane zamani duniya to babu wanda za a yi ka tsaya ma Allah kuma ku yi daɗi da hukuma shi na wazirin gwanduka cewa in sun ka kai daɗi da su zama ɗaya da su su mai mutunci wanda abba ya ɗaya da su abba su so don sun ga bai daidai da su kwazzam na Allah ba shi yin daɗi da su in yayi zaune kana gani sun tashi ya za ka cewa Allah da manzon Allah amma haka sannan ka zauna da mutumin da shi ko ka ƙeya da Allah da manzon Allah ku zauna laya da mutumin da ka ƙeya da Allah da manzon Allah ka dai binciki imaninka don haka malaman gwamnati ba su da imani in ku suna da imanin su zo su gwada mana shi kuma ga shi nan saboda rashin imanin sai Allah ya wulakanta su gwamnatin ma ba su da girma gare ta ba su da girma in sun ka zo da kasa ana korar kare haka aka korar su saboda mi saboda shi dan siyasa ya gano ba na Allah na ba nan garin ya gano ba Allah suka so ba kun ba shi suka so ba ku abi na ɗaya suka so yau an kai kure ba a ce da mallami umra ba an shekaru ana taya da shi yanzu kana je ya ce shari'a gaba ta daidai ba wai shari'a ba ta yin ba daidai ba sai an yi kure ba a ce da kai umra ba ashe kenan mi a shari'a umra da hajji ita a shari'a nan shari'a su ta ƙare wasu kuma kwangila yanzu kaga duk Najeriya gwamna guda mun ka samu wanda ya ce bai yadda da polio ba gwamnan Kano Malla Ibrahim shekarau shekarau Allah ya shekaro shi shekaru masu yawa bisa mulki kuma ya ƙara ɗaure zuciya ta gari gaskiya to amma ko sa abin da addaban mamaki daban al'ajabi yau shekaru duk wannan kokarin da accin yana wa addini ha har yanzu bai shiga bakin malamai masu wa'azi masu hudu ba don mi saboda shekaru bai fara ba su kwangila ba eh azalumman da ka ba su kwangila da an ci an sha an yi taiba an mace kabari ya sharba suna kuma an na hayyau dai ana yabo eh <laughs> ka gani tun da ya ci kwangila ta yi don haka dai an yi polio gari ne yanzu ku dibi ba al'ajabi mallan dan kwangila nawa mallan dan liman dan kwangila eh liman dan kwangila nawa ku diba dada tun dai ana ruha ruha har yau ta hito ga hili shikenan yanzu mutane ne sun isa ma Bello ya hada da shi Bello ya sai kawo baki ne kawai tun da yanzu kowa ya gano ba na Allah na ba ashe harkar dai shedan na daita Foliyon ga kowa ya taho ya ce da wuri har mun ji daɗi su zamfara su bauchi su ina tare da Kano sun ce foliyon ga bata da kyau ba su yi. An ka taho gwannan bauchi dama shi bai ba dan shari'a na ba dama. Ka dibi haɓa te tun daga haɓa ga babu shari'a bauchi. Ya aske ta kwal. Kun gane ko? To shi wanga da agoga mai shari'a. Ya taho yayi tsaye ce lalle ba a polio. Sai ga Yahudu sun gane shi kenan sai an ka an kai polio. to don yana dila sakaina ke iya ruwa sai ya baggari ya koma ya laɓe sai ya izuma mataimaki ne da matatai ina tambayar kashin duk abin da an ka iskan ma matata ciki da hannuna ko ba da hannuna ba to shi ya tona mai asiri sai ga dokta wata dokta mace ta zo polio ai da ma mu mun ka ba gwamna shawara kai ya polio yanzu kun mu mun ka ba shawara ya shi yasa an kai sai ga liman dan kwangila na cewa wai ai mai uzuri mun ki mai uzuri mun ƙi mai uzuri ba mai mai uzuri uzurin mi za a mai shi ya faɗi da baki dai polio ba ta da kyau sannan to in ya ce tana da kyau ya kawo binciken da an kai dai nun tana da kyau to yanzu ga wani dokta nan ya zo wanda shi a shi jama'atun nasarar islam ta fara ɗauka an ka kai shi indiya yayyo bincike bincike babu iyaka shekaran jiya da allah ya kaddara ba a yi tafsirin ba in kun lura na hito da wasu jaridu na yi nahin in karanta binciken da wasu waɗanda ba shi wanga dokta ba wasu da na yi rubuce-rubuce game da polio tun ba yau ba tun wajajen 1980s wasu ƙasashe ba ma Najeriya binciken da an kayo game da polio irin ɓannace ɓannacin da a cikinta amma yau sai ga tsoho ya cika kai da huni wai polio ba ta da komi ba ta da komi to ka ɗauki ɗanka a kai a mai sannan ba sarakin gargajiya wanda bai san komi ba illa mulki harkar polio harka ce ta bincike kimiyya baka san komi ga kimiyya ba baka san komi ga kimiyya ya za ka zuwa in bancin shaidar zur ka ce wai ba ta da komi shaidar zur to miro mu da shaidar zur har da wani jahili ya zo yana rantsuwa da Allah wallahi tallahi ba miro mu da rantsuwa dan gargajiya mutum ya taya shagiya ya aza mutane racin baza da yahi don haka polio mu kan muna nan polio kayan yahuduna wanda duk yace ba ta da komi to abinda muka cewa gare ka ɗauki ɗanka ka tai kai alhamdulillah dai da yake diyan mu dai ba gwamnati kai mana aure ba kuma ba gwamnati ka ci da diyan mu ba balle gwamnati yi iko da diyan mu diyan mu namu na mallakan muna gwamnati bata san cin su ba bata shan shan su ba polio dai in dai taimako na bamu da bukata in ko dole na to a to a taushe mu awa diyan mu don haka muna nan ga magana polio dai ba ta da kyau kayan yahudu ta akwai harka hana haihuwa ciki akwai eh, ga sunan dai abubuwa zai yawa dai a ciki kasar nana an ce hamza ka zo ka ɗauko ko to duk mai so ya ciki da bai na polio kuma daga bakin mai ita yace bai karanta komi ba illa illa eh, harkokin nan na kimiyya kaga magana ta ita aka ɗauka ba ta tsoho mai rawani ba eh ba magana yan sarakunan gargajiya ba da jahilan yan siyasa da kuma mallaman gwamnati kaji an samu mallami eh, polio ba ta da komi ga ta mala ai polio ba magana eh, mallanci ta ba kawaidi ka karanta ta can ka wa mutane fatawa da kawaidi wanda polio ba magana kawaidi ta ba balle ka ce ka sani ka kimiyya ce malamai masana kimiyya doktoci masana kimiyya za su zuwa su wa mutane bayani mu saurare su kuma masu imani ba mallamin gwamnati ba don haka muna roƙon Allah ya shirye shi mu polio tana nan folion ta to shi kenan a ce Allah an bai sani ba don haka muna roƙon Allah ya shirye shi mu kawai wanda ya bada ɗane waɗannan yare da kun ga an ba su dama ɗayan gwamnati na yarima akwai lokacin da mata ta tana da ciki ita doktan ga ya ɗauke ta ya kai ta Amerika don ta haihu don ɗiyar ta zamba Amerikiya kuma ɗiyar yanzu haka ba Amerikiya ta amma limamin sunan nan ne yanga wanda ka bubbotan banza dan liman dan kwangila nan babu irin sukar da baya gwamnatin jihar Sokoto ba ta dauki yare ta kai america su zan bi america ka gane Hausar alhali su kasu ɗaya za a yi su da ba na ce wai kai sun da an kai yayi daidai ba amma shi mai gida ne mata ta ya ɗauka ya kai ta america ta haihu don ɗaya ta zamba america kuma yanzu haka ɗaya tana nan da satifiket ta americanci. kuma yanzu haka ina da jarida jihar zamfara ka buga jaridar inda ga ita doktan ga ɗiyar ɗiyar ta ta yi wayo yanzu tana saye da jeans da t-shirt babu ɗan kwali ga kanta kuma ɗiyan mujaddadi da jeans da t-shirt yanzu haka ina da jarida kuma jihar zamfara na buga jaridar an ka ce ga dokta da ɗiyarta ɗiyar da ta haihu america yana nan yana cewa kashe ɗayan mutane ga ga america ya can gare shi bai ce komi ba haka na aka wa'azi don haka ai liman ya kare liman ya gama da musiba dan siyasa ya zan musiba yanzu kowa ya gano walle ne da maki da masoyi kowa ya gano walle ne yana iya faɗin magana game da kowa banda game da azzalumi ne shi kan bai iya faɗi ke ai ka kare <clears throat> to in mai shiryawa na Allah ya shirya sai in mai shirya Allah ya shirya sai ya rabu da su ya maida musu kuɗinsu da ya ci Eh? ya ce muku wai noma ya kai ƙarya ya kai ku bari wata rana ya yaddo muku da noman da ya kai ku bari ya yaddo muku kwangilolin da an ka bashi su an noman eh? a basu ko to <laughs> da na haido muku kwangiloli ga sunan waɗanda an ka bashi ni nace a ba shehi wani kaza har da rubutun mace duk ina da inda mace na bada umarni a bashi kwangila وقال إني ذاهب إلى ربي To, to Allah ya يشري shi mu To, shi ne yanzu annabi Ibrahim ya karya gumaka ko? Ya karya gumaka kuma an kaɗa shi cikin wuta Allah ya tsare shi fa'ara dubihi kai dan faji alnahumul asfalina sun kai nuhin makida gare shi sai mun ka sanya su ne mafi ƙasƙanci. kaga kircin su ya koma bisa kansu Allah ya tsare mai imani wannan ya nuna in dai na Allah kake duk abin da an ka shirya ma ka hankalin kai tashi Allah zai kare ka sannan yau a tallafin mai wa'azi a kai shi gidan yare ai bai ko kai ba karamin mai wa'azi kenan ka ji ubanmu annabi Ibrahim wuta an ka kada shi balle kai da an ka sa gidan yari da kada mutum cikin wuta da kada shi cikin kurkuku wai himuni cikin wuta amma ya sa annabi Ibrahim ya ja da baya ga wa'azi ne bai ja da baya ba to amma dai kuma da ya ga tsangwama ta yi yawa kuma ya gano mutanen gadai gumaka ne wato gumagumman wuta ne ba su da nuhin shari'a wa ya sai yace inni zahibun ila rabbi lalle ni mai tafiya nake zuwa ga ubangiji na ya ai ilahi sa ni rabbi zuwa ga inda ubangiji na ya umarce ni sai ya hadini kuma ubangiji na da sannu zai shiryar da ni kaga daɗa sai mi kenan sai magana hijira annabi ibrahima duniya shine mutum na farkon da ya fara hijira saboda Allah da sai ya yi hijira to lokacin da ya yi hijira ya baggarin su fa mutum biyu kawai ya fita da shi daga annabi lutu yana matashi sai wata yarinya saratu kuma duk ɗayan yanne na ɗiyan yan uwa ne su ɗaya ya samu garin nan sai ya bar ƙasar iraki da ya kama hanya sai palestine to yana cikin tahiya hmm, ko da yake ga lokaci yayi kuma to annabi ibrahim alaihi salatu wassalam sai yana cikin ta sai Allah ya umarta yarinyar gada gada ta bada gaskiya gare ka shi kenan ka aure ta sai ya mai da sarutu mata ta yi suna cikin ya sai sun haka wata ƙasa ƙasar masar present egypt to lokacin nan akwai wani basarake masar wani sarki mai kafiri mai tsaurin kai mutakabbiri kuma dan fyaɗe bai da aiki illa fyaɗe ga matan mutane mai bidan matan mutane to an ce hadisi kamar yadda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna saratu mata mata gata annabi ibrahim eh, duk duniya babu macin da ta yi kyawunta kun gane ita akka kaga annabi yusuf alaihi salam can ne yayi gadon kyan an raba kyau biyu da saratu da annabi yusuf an ka ba su rabi sauran mutanen duniya an ka ba su rabi to shine annabi ibrahim da sun ka kai ƙasa ga sai allah ya sanar sai da cewa ga yadda basarake yake sai ya ce masaratu to ke ga mun shigo ƙasa ga sannan ba sarakin ga yadda yake azzalumi na kafiri kuma mai bidan matan mutane kuma ke ga irin kyan da Allah ya jirafce ke da shi na tabbatar da yan gulma za su zo su wada ma sarki kuma zai kira ki in ya kira ki ya tambaye ki ya ya nake da ke ki ce mishi eh, ki ce mai ta kike kada ki ce mai mata ta kike saboda duk mai bidan ka to kokari yake ya kashe ka amma mai son ya ka zai dauke ka masoyi don kake sai tauriya kada ki ce mai ke mata ta yake ce ƴan uwata yake ma'ana ƴan uwata ta addini saboda duniya babu wani musulmi nan garin ga illa da ni da ke kun gane Hafsat hakan ga ko sai ta faru mutane su da ganin sardu sun kashe ka sun ka wada ma sarki ga wani bako nan ya zo da wata mace mai mugun kyau muna ganin macen nan bata eh, eh, cancanta ga kowa ba sai gare ka don haka sarki ya ce a zo da shi kuma ya zo da matar annabi ibrahim ya zo da matar an ka ce to a sa ta cikin baraya shi ya koma masauki A kai annabi ibrahim masauki an ka sa mata ta cikin baraya ji karhin halifa annabi ibrahim alayhi salatu wassalam hankali ne bai tashi ba don ya san ubangiji ba zai kunya tashi ga iyali ne ba zai bakanta mai daga iyali ne ba sai ya te kawai sai ya aza sallah ana kai saratu baraya sarki sai sarki ya shigo da shigowa da ganinta sai ya tasan mata ya sa hannu ya taba ta haka kawai sai ɗaya wuta ta yi shokin ɗaya hannu ne sai hannu ne ya kame wadda kasan ya ice sai ya ce ki roƙi Allah a sakan mini hannuna ba zan cuta miki ba sai ta roƙi Allah sai ta roƙi Allah sai an ka sakan mai hannunai ana sakan mai hannunai dama ka san kafiri bai tsoron Allah haka na kaman muna hukai yan siyasa gaba su tsoron Allah ko sun ce ma za su gyara komi ba su gyarawa shikenan yayi alkawari in kin roƙi Allah Allah ya sakan mai hannuna ba zan cuta miki ba ta roƙi Allah sai Allah ya sa ya sakan mai hannunai. ana sakan mai hannu ne kuma ya tasan mata sai an ka koma rike hannun sai da ya aikata haka na hassau uku daɗa da an yi na uku ya ce na yi miki alkawarin in ki yi addu'a hannuna an ka sakan mai hannuna ba zan cuta miki ba ta sake addu'a ka san mai imani shi yana da zuciya kyakkyawa shi kenan sai ta yi mai addu'a ga na ukun da sai ya kira yaro ne wanda ya zo mai da ita ya ce ba mutum na kun ka zo min ba shaidan na ku fita da ita sannan akwai wata budurwa nan yanga uh, hajaru ku ba ta ita ta taita mata hidima don Allah ta tafiya shikenan don haka sai an ka ɗebo wata yarinya budurwa yanga cikin koyangin sarki ana ce mata hajaru sai an ka ba saratu akan ta yi mata boye-boye ta yi mata aiki to shi na ko da ko da saratu ta zo annabi ibrahim na sallah bayan annabi ibrahim ya kare sallah alaihi salam sai ya ce mi a sha'aninki sai ta ce khairan qad raddallahu kaidal fajiri haƙiƙa Allah ya maida maki da fajiri wa da mahajar kuma ya bada hidima hajaru Allah ya maida maki da ta annabi Ibrahim ce alhamdulillah Allah ba zai bata ma annabi Ibrahim rai da ga iyali ne ba to shi na daɗa sai sun ka tafi yanzu kaga suna su biyu sun komo su uku ga annabi ibrahim ga mata ta saratu ga kuyan gaggata saratu hajaru daɗa sun ka dai hijira da ƙasa iraki sun ka ban masar kuma sun ka kai palestine to can palestine can annabi ibrahim ya zauna da ya zauna an ka ɗauki tsawon lokaci annabi ibrahim ya kai wajen shekara 99 amma allah bai ba shi haihuwa ba kun gane ko to lokacin nan na da saratu tagga lokaci ya tafi annabi ibrahim bai ba allah allah bai ba haihuwa ba sai tabba annabi ibrahim kyauta koyan gaggata ta eh, ya yare ga da an ka ba ta yi mata hidima hajaru tabba annabi ibrahim sai annabi ibrahim ya maishe ta sadaka to shi na sai annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a rabbi habli min salihin na sai annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a sai ya ce rabbi ya ubangiji habli min salihin ya allah ka bani kyauta da kuma ɗan cikin managarta ban so area boy allah ɗan da zaka bani ka bani da na kwarai ga annabi ibrahim bai ta inda bokaye ba ko ko masu dibi a diba mai yana haihuwa ko bai a'a sai ya ci gaba da addu'a kawai to duk wanda Allah ya jarabta da nauyin haihuwa addu'a kawai ya kamata gare shi ka tashi da daddare kai kiyamul laili ka rinka addu'a Allah ka bani haihuwa kuma in ka bani in da in diya Allah ka sa musu albarka to shi na sai Allah ya ce fa bashar na wa ba bi gulamin halim Allah ya ce sai mun ka karba addu'a annabi Ibrahim kaga yana nan yanzu bai da bukata illa ya samu dako ka ji wata jarabawa bayan an raba shi da mutanen garin su ya hijira ya koma bako ba jarabawa ba ce babu dai daɗin rai to kuma sannan sai Allah ya hana mai haihuwa kaga wata damuwa kuma ta duniya ko duk dai jarabawa ta don ku san mumini da zuhun goshi ya yaka mutuwa ba a zama haka nan Allah bai barin mutum ba aiki in ka ga ka zanna duk inda ka bi lahiya lauto ka binciki imaninka mumini kan kullun cikin jarabawa yake da wurin Allah waggana gushewa waggana tahowa waggana gushewa waggana tahowa saboda me jarabawa ga bacin ran da zai kwana da shi musubbun da Allah zai jarabta ta da su su aka fara ga zunubai nai ko da yake zuwa wurin ubangiji bai da sohanin zunubi sai aljanna kawai shi a hikimar jarabawoyin kuma jarabawoyin su na suka ƙara ɗaure mai zuciya ta yi yanzu ka san ana wa kowa abin ana ba kowa tsoro da gidan yari amma ban da bello ya ba akwai mai kuma ce min wallahi zan kai ka gidan yari ba mai kuma buɗe mai ido da gidan yari don in gidan yarin ma na yanzu in kana zuciya ka to mu tai da ni da kai mu shiga a rufe ka gani <laughs> ka gani yanzu kaga yan yaran masu wa'azi irin su baban su za a tsoro da gidan yari <laughs> amma yanzu kaga bello ya huta ba mai cewa ina kai gidan yari masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida laushofin complex daura da nan da ba wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 60 30 22 75 wasu alaikum rahmatullah